يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 205 a karatun da muke gabatarwa na littafin alhujjatu fi bayanin mahajja littafin kawamu sunna al'imam ismail bin muhammad al'asfahani rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba a mujallar na farko shafi na 434 a ɗaya littafin kuma shafin 426 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan canzawar nufin Allah canzawar nufin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin dalili da ya sa aka samu masu ƙorafi cewa labarin tafiyar manzon Allah sama yana ɗauke da tukka da warwara da akan haka ne malamin nan yake ta kirga mana korafin ah, da aka yi mun gabatar da korafi goma sha uku korafi na goma sha hudu game da cewa akwai tufka da warwara a labarin isra'in manzon Allah ya ce wa rawaitun kun ba da labari annahu raddahu min na salatan ila khamsi salawati a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shar'anta masa sallah a sama sallolin guda hamsin ne amma sai Allah ya mayar da sallan nan shine yake raddahu ya mayar da sallan min hamsina daga guda hamsin a rana ila kamsi salawatin zuwa salloli guda biyar ba shakka wannan ya zo cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah babu shakka asali salloli guda hamsin ne Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tafiyar al-mi'raj kuma Allah ya rage wannan hamsin din ya dawo guda biyar fa amma korafin da suke a nan wato shine suke cewa wa hadha nasxu shay'i qabla al-fi'li idan har aka ce da can sallolin guda hamsin ne daga baya an mai da su guda biyar aka kaga ya nuna cewar an goge wani abu kafin a aikata shi wato da can Allah ya yi nufin a yi sallah sau hamsin a rana tun ba a yi sallan sau hamsin ba sai ga shi Allah ya goge sai ya mai da shi guda biyar to shine suke korafin cewa nasu shai'i kablal al-fi'li ya bai kamata a danganta hakan ga Allah ba a goge abu kafin ma a yi aikinsa wato Allah subhanahu wa ta'ala yaya zai nufin abu daga baya kuma sannan a goge ba a ma yi aiki da abin da ya nufi ɗin ba tunda misali tunda Allah ya shar'anta salloli guda hamsin ne ya za a ce kuma Allah ya goge tun ba a yi aiki da wannan umarnin nashi ba ya dawo salloli guda biyar to babu shakka wannan matsala ce mai sauki ko da shi ke an samu tangarɗa a tarihin musulunci domin asali waɗanda suke da wannan korafi su ne mabiya aƙidar al-mu'tazila to amma akwai wasu manyan malamai da aka yi malaman sunna waɗanda su ma ya zamanto sun tafi akan wannan fahimta su suna ganin ba yadda za a yi Allah ya canza nufinsa da can Allah ya yi nufin a yi sallah hamsin yaya kuma Allah nan zai canza nufinsa sallolin su dawo guda biyar to don haka sai aka samu malamai da yawa waɗanda suna inkari daga cikin waɗanda suka yi martani game da wannan ƙorafi akwai al'imam muhammad bin abdullahi zarkashi a shafi'i wani babban malami masani ya rubuta littafai daban-daban daga cikinsu akwai al albaharul muhit littafi ne na usul kuma babban malami ne a masabar alibamu shafi'i shekarunsa uku rabuwansa da duniya a yau littafinsa kuma yana nan in ka dubi mujallar na biyar shafin 221 sai ya ce wannan korafi da ake cewa ta yaya Allah zai canza nufinsa sai ce ya juzu irtifa'u taklifi anil mukhatabi na jumla asali aqidar ahlus sunna ita ce Allah yana haka din babu shakka Allah zai yi nufin abu daga baya ya canza wannan yana tabbata wannan ita ce aqidar ahlus sunna saboda haka don annabi ya da labari Allah ya shar'anta salloli guda hamsin, sai ya canza nufinsa sallolin suka dawo guda biyar wannan ba wani sabon abu ba ne. to amma al mukhalifu na mukhalifun fi dhalika hum al za zaka gani a littafin nasa Ya ce, dama waɗanda suka saba a tarihi waɗanda suka saba ma wannan su ne al-mu'tazila su cewa suke yi Allah ba zai canza nufinsa ba to daga cikin mazhabar al shafi inin kanta an samu malamin da shi ma ya yi rakiyar wannan fahimta wanda ake kiransa muhammad bin abdullah as-sairafi muhammad bin abdullahi as-sairafi shekarunsa 981 rabuwansa da da duniya an ce wannan malamin in banda al'imamu shafi'i ka san al'imamu shafi'i shi ya fi kowa ilimin usul duk duniya to in banda al'imamu shafi'i babu wanda ya kai shi ilimin usul babu wanda ya kai shi to shi wannan malami duk daga girman da Allah ya bashi da martaba da ya samu ya karkata ma wannan fahimta yana cewa la yasihu nafsul ibada qabla waqtil fi'li ba zai yiwu Allah ya goge wata ibada ba kafin lokacin aikatawa wato abin nufi lokacin da annabi ya tafi wurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta salloli guda hamsin ba a riga an yi salloli guda hamsin din da ba sai Allah ya canza su mai da su guda biyar tun manzon Allah bai dawo ƙasa ba suka ce to wannan ba zai yi ba ya za a ce Allah ya canza nufinsa da kuma ba shi kadai ba akwai malamin da ake kiransa al-Imam Ahmad bin Barhan ash-Shafi'i shekarunsa 929 rabuwansa da duniya shi ma babban malami ne a masabar al-Imam Shafi'i shi ma yana da wannan fahimta al-imam ahmad bin barhan ash-shafi'i sannan akwai abdulaziz bin ismail ana ce mar abul at-tamimi ya fi shahara da wannan abul hassan at-tamimi shekaransa 76 rabonsa da duniya shi kuma yana gefen mashabar hambaliya ko malamin sunna ne amma sai aka samu ya karkata ma wannan fahimta sannan idan ka dubi masabobin fiƙihu guda huɗu. to mazhabar al'imamu abu hanifa mafi yawan malaman suna ma da wannan fahimta su suna ganin allah ba zai canza nufinsa ba allah ba zai canza nufinsa ba shi allah subhanahu wata'ala ta'ala ba lalle ba ne ya haɗa maka komai kana iya samun ilimi ka shahara amma kuma akwai ilimi na tauhidi wanda ka jahilta wannan ba abin mamaki ba ne allah ya tabbatar da mu akan aƙidan kwarai galibin mabiyan mazhabar alhanafiya suna da wannan fahimta me fahimtar wato Allah ba zai canza nufinsa ba idan Allah ya yi nufin a bauta mar to ba zai canza wannan nufin ba saboda haka kaga kenan kai tsaye kaman ƙaryata hadisan manzon Allah saboda hadisai sun inganta sahabbai sun ba da labari annabi ya ce asali salloli guda hamsin ne Allah ya bashi amma annabi Musa ya sa annabi Muhammad yana ta komawa yana neman sauki Allah yana sauƙaƙewa har da sallolin suka dawo guda biyar suka ce ba zai yi ba yaya Allah zai yi nufin a bauta masa sau hamsin a rana sannan kuma ya canza wannan nufin ba zai yi ba suna gani nashul ibadati qabla waqtil fi'li mustahil ba abu ne mai yiwuwa a goge ibada kafin ma lokacin yinta ba to wannan shine abin da ya sa aka samu waɗanda ke ganin ai labarin tafiyar manzon Allah ɗin ma ya zo da tukka da warwara to kamar yadda muka ce malaman suna da yawa sun yi raddi sun yi martani game da wannan korafi kuma daga cikinsu wanda akwai al'imam muhammad bin abdullahi azarkashi a shafi'i a littafinsa al-baharul muhir ya tabbatar da wannan wato sababin abin shi ne sababin da ya kawo wannan sabanin matsalar ita ce shin abu ne mai yiwuwa Allah ya canza nufinsa wannan ne babban damuwar Allah yana canza nufinsa ko baya canzawa wannan ne babban matsala to kuma gaskiya galibin akasarin malaman sunna karkab wanda in ka ɗauko sahabban manzon Allah ma ba a taɓa samu ma wanda ya tantama a kai ba sahabban manzon Allah saboda waɗannan malamai da na kirga duk malaman farko ne waɗanda suke zamani bayan zamanin sahabban annabi Muhammad bayan tabi'ai bayan atba'u tabi'in waɗannan zamunna masu albarka sun riga sun shuɗe to daga na aka fara samun mutane waɗanda suke shigar da tunaninsu game da maganganun manzon Allah saboda kai nan annabi ya ce na je sama na yi kaza sai su auna da hankali shin zai yiwu to daga cikin nan ne aka samu wannan mas'ala ta cewar hal yastalzimul iradata am la tunda mu daga mun san Allah yana da nufi Allah yana da nufi wannan babu shakka ya tabbatar to shin nufin Allah yakan canza ko ba zai canza ba to kamar yadda muka ce shi wannan malami al-Imam Zarkashi ya tabbatar fahimtar ahlus sunna ita ce Allah yana canza nufinsa Allah ya samu gani Allah yana canza nufinsa kuma za ka gani a littafin tauhidi da yawa kamar misali majmu'u fatawa mujallar takwas, shafin ɗaya. har ma sharhul aqidati tahawiyya in ka duba za ka gani karkashin bayani akan al da littafin Ibn abdul Izzil hanafi wato malaman suna suna cewa kuma ba wai fahimta ba ne, ba ra'ayi ba ne. akwai hujja tabbas nufin Allah yana canzawa abinda mutane da yawa bu sani ba shine nufin Allah guda biyu ne ba ɗaya ba ne nufin Allah guda biyu ne ba ɗaya ba ne saboda haka akwai iradatun kauniya alƙadariya akwai nufin Allah na samar da abu shine wanda ke da alaƙa da ƙaddara wannan shi ake cewa almashi'atu shamila nufin Allah na farko cewa zan yi kaza wanda shi ake nufi da alkauniyya Allah ya ce zai yi kaza ko za a samu kaza shi yasa ake danganta shi da kaddara wannan shi ne ke karkashin mashia nufin Allah ta sashin halitta ta sashin samar da abubuwa li jami'il mawjudat duk wani abu da ka ga auku a duniya dinnan nufin Allah ne ya tabbatar da shi abinda Allah bai nufi ba zai ma tabbata ba to amma ka'idar ita ce abinda Allah ya nufi na farko ɗin nan la tastalzimu mahabbatallah wala ridahu ba lallai ne zama Allah yana son abin ko kuma ya yarda da shi saboda ka Allah ya yi nufi da Allah ya nufi din nan akwai abubuwan da shi kansa baya son su shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin abun za su auku kuma baya son su misali da kaga ana kafirci ai kafiri bai fi karfin Allah ba ya aka yi kafiri yake iya kafirci a doron ƙasa saboda Allah shi ya yi nufin za a kafirce mata. Allah ya samu gane wannan nufin na Allah ai kaga da yarda da kafirci ba amma kuma shi ya yi nufin za a samu kafirci a doron ƙasa za a samu miyagu macuta azzalumai duk wannan ba wai sun fi ƙarfin Allah ba ne tsarin Allah ne tun farkon halitta wannan tsarin baya taɓa canzawa har abada ba zai canza ba saboda haka mu gane iradatun kauniya ƙadariya ba ta canzawa ta ina muka samu hujja ga shi na ƙur'ani da yawa kamar misali suratul hajj aya ta goma sha hudu. Allah ya ce inna allaha fa’alu ma yuridu inna allaha fa’alu ma yuri Allah yana aikata duk abin da ya yi nufi don haka idan Allah ya yi nufi wani abin babu yadda za a yi a canza shi amma mu gane saboda shi alkur'ani ya zo da bayani a dunkule kuma dole sai ka samu masana waɗanda za su bambanta maka in ba haka mutum sai ya samu rudu don haka yasa shi wannan malamin da na bada misali da shi al'imamu zarkashi yana da littafi ma musamman na ilimin alkur'ani da ake kira alburhan fi ulumil qur'an littafin mai albarka wanda yana daga cikin mafi daɗewar littafan da aka rubuta akan ilimin alkur'ani domin haka in kana karanta alkur'ani za ka rika ganin wasu abubuwa idan ba ka samu wanda zai warware maka ba sai ka shiga rudu wannan aya ta goma sha hudu ta suratul hajji Allah ya ce inna Allah fi ma yurid Allah yana aikata abin da ya yi nufi to kaga kenan duk abin da Allah ya nufi sai ya auku wannan babu makawa to amma wancan nufin daban sannan akwai nufin Allah na biyu saboda ka Allah yana da nufi guda biyu ne ba ɗaya bane nufi na biyu shi ake nufi da iradatun shar'iyya addiniya nufin Allah ta sashin shari'a ta sashin addini nufin Allah saboda ka Allah shi yayi nufi ya turo annabawa da manzanni akan su karantar da mutane abin da shi yake so Allah ya samu gadi ya riga ya yi nufin za a samu kafirci za a samu azzalumai waɗanda ba su bin dokokinsa amma sai ya aiko manzanni akan su sanar da duniya ga abin da shi yake so Allah ya samu gani kaga akwai abin da shi ya yi nufi saboda haka ta gefen ibada abinda Allah ya yi nufi ta gefen shari'a ta gefen addini wanda shi ake nufi da iradatun shari'a diniya kaga an samu nufi na biyu to shi wannan nufin na biyu mutabammana mahabbatallah wa ridahu ala zalika Allah yana so Allah ya yarda da shi saboda haka duk wani annabin da ya taho in ya ce ku yi kaza Allah yana so kar ku yi kaza Allah baya so ai shine ibadar gaba ɗayanta ku yi sallah Allah yana so ku yi zakka Allah yana so ku yi hajji Allah yana so ku yi azumi Allah yana so duk abin da ka ji an ce a yi Allah yana so ya yarda da shi abin da ya ce kar a yi bai yarda da shi ba to sai dai wannan nufin na Allah shi kuma wannan nufin na Allah subhanahu wata'ala ya bambanta da wancan nufi na Allah subhanahu wata'ala saboda abinda Allah yake so ba lalle ba ne kuma ya tabbata ya kamata mu gane da farko nufin Allah na samar da al'amura a duniya wannan bai canzawa na biyu nufinsa na shari'a na ibada da shari'a da ake aikowa wannan nufin na Allah yana so ya yarda da shi amma ko ba lalle bane ya tabbata yana so amma ba lalle bane ya tabbata wancan nufin kuma na farko fa Allah ya ƙaddara abu zai auku kuma cikin abubuwan da za su auku akwai waɗanda ma baya su akwai waɗanda baya so bai yarda da su ba amma da izininsa da izini idan aka ce izini inda ba don shi ya zartas ba abin ba zai tabbata ba amma ba don yana so ba ta gefen shari'a ba idan Allah ya ce eh, annabi ka je a yi kaza wannan shine iradatun shar'iyya alkauniyya faqad ya'muru Allah ta'ala bi amrin yuriduhu shar'an saboda ka zaka samu Allah yayi umarni da wani abu yana nufi yayi nufin abun yayi nufin abin kuma an rubuta ni ina son a yi sallah sau hamsin a rana fama ba lalle ba ne tabbata wato nufin Allah ta gefen shari'a tana canzawa nufin Allah ta gefen ƙaddara ba ta canzawa wannan shine matsayin ahlus sunnati wal jama'a tun daga sahabban annabi Muhammad har zuwa ga tabi'ai da atba'u tabi'in fa kana al-hikma fi zalika zaka ce to me yasa haka dalili ya riga ya bamu amsa a cikin alqur'ani allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum jarabawa ce ba da mun fi karfin sa ba al-iradatul kauniyya al-qadariyya ta isa ta tilasta duk wani mutum ya bauta ma Allah amma Allah bai nufin duniya gaba ɗaya a bauta masa ba saboda haka ana iya samun kafirci da izininsa to abinda Allah ya shar'anta ya shar'anta ne saboda jarabawa gare mu wallahi ko ba mu yi sallah ba in Allah yana son ka sai ya sa ka a aljanna tun asali tun asali amma tun asalin bai hukunta hakan ba ya ce idan kana son aljanna ka bi manzon Allah ka yi sallah ka yi biyayya gare shi sai ka shiga aljanna Allah ya samu gani don haka rashin sallar ka wannan sallar da aka ce ka yi ba wai tana amfanar Allah bane jarabawa ce gare ka duk wani umarnin Allah jarabawa ne gare shi saboda haka Allah in ya shar'anta abu wannan abin ya shar'anta shi ne a matsayin jarabawa wa tamyizul muti'i min ghairil muti'i za a bambanta waye mai ma Allah biyayya waye wanda yake fandare ma Allah an ce a yi sallah ai kaga ba duka ake sallah ba ko azumi ne in ya taho sai kaga wasu ba sa yi azumi kaga akwai wanda ya fandare kaga bai ci jarabawa ba lizalika jaza nasxu shay'i qabla tamakkuni min fi'lihi saboda ka tunda akan jarabawa ne addinin gaba ɗaya Allah ya sa shi sai zama ya ƙara shi akan yana iya canza shi don haka yasa nufin Allah ta sashin shari'a nufin Allah ta sashin addini yana samun canzawa amma nufin Allah ta sashin kaddara wannan bai canzawa shine al-Imam Zarkashi yace yanzu wa amma ma ruwiya labarin da aka samu a cikin hadisan manzon Allah fi lailatul mi'raj a wannan dare da annabi ya tafi sama min fardi na Salatu wanda ya zamanto an farlanta salloli guda 50 sun istaqarrat bi 50 daga baya Allah ya mai da sallolin suka dawo guda biyar فكان على وجه التقدير دون الفرض لأن الفرض يستقر بنفوذ الأمر kaga kenan Allah ya riga ya rubuta wannan shi ake nufi da ƙaddarawa, ya ƙaddara za a yi sallah guda hamsin to amma kuma yana bukatan umarnin Allah yana bukatan umarnin Allah kafin abin da Allah ya ƙaddara ya tabbata sai ya samu umarnin Allah walam ya min Allah ta'ala fihi amrun lokacin da annabi ya tafi sama da aka ce an bai salloli guda hamsin Allah bai yi umarni a yi ba na baka salloli guda hamsin ya dawo ga annabi Musa ko ma ka ce a sassauta har ya dawo salloli guda biyar da aka zo salloli guda biyar ka ji abin da manzon Allah ya faɗa da Allah ya ce yanzu biyar ne sai Allah ya ce la yubaddalu qawlu ladayya ba a canza magana gare ni to kaga ya zartas kenan to tunda Allah ya zartas babu yanda za a yi ya canza saboda haka ya zama al-iradatu shar'iyya ta ta'allaka da umarnin Allah tukunna ko da yake Allah ya riga ya rubuta kaza yana lafzul mahfuz na rubuta za a yi salloli guda hamsin amma idan ba Allah ya zartas ne, wannan bai tabbata ba kaga na wani shi ya bambanta al'iradatu kauniya da kuma al'iradatu shari'a? akwai misalai akwai misalai da yawa cikin daga Alƙur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah akwai misalai da yawa wannan ita ce matsayar ahalus sunna shin nufin Allah yana canzawa kwarai kuwa babu ko shakka nufin Allah yana canzawa amma ta gefen nufin Allah ta sashin shari'a da addini da ibada banda nufin Allah ta sashin uh, halitta wato shine na kaddara da Allah subhanahu wata'ala yayi wannan baya canza shi misali anan in ka dubi suratul baqara aya ta 106 ai Allah ya faɗa mana a fili don haka yasa idan annabi ya faɗi magana kar ka yadda kai shakka wallahi maganar manzon Allah gaskiya ce ba a taɓa samun tufka da warwara cikin maganganun manzon Allah ba duk wanda ya ce maka akwai bambanci tsakanin hadisi da alƙur'ani ƙarya yake a haɗa suke misali in ka dubi suratul baqara aya ta shida Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw siha na'ti bi khairin minha aw misliha babu wata aya da zamu goge ashe kaga Allah yana goge aya ba ma don ina magana sallah hamsin ai ba a ƙur'ani ba ne ko babu inda za ka gani a cikin alƙur'ani cewa Allah ya shar'anta salloli guda hamsin wannan ya zo ne ta hadisai ingantattu wanda annabi ya bayanin tafiyarsa sama to a ƙur'anin gaba ɗaya sai Allah ba ma maganar hadisi ba ma nan min ayatin aw nunsiha babu ayar da za mu goge ko mu sa a manta kaga yadda Allah yake canza al'amarinsa saboda shi alkur'ani yanda kake ganin shi a yanzu ba haka yake ba tun farkonsa wato Allah yana saukar da alkur'ani sai ya goge sai ya ƙara sai ya goge sai ya ƙara sai da manzon Allah ya kusa rasuwa sai Allah ya kammala alkur'ani sai ya ce to al yawma akmaltu lakum dinakum daga ranar magana ta ƙari kaga an gama shari'a shari'ar eh, da Allah ya aiko annabi ta cika ko da dai bayan wannan Allah ya saukar da wasu ayoyi ta bayanin masana alkur'ani amma wannan ayar inda ka gaskanta alkur'ani ta nuna maka Allah yakan goge aya Manan sahmin ayatin aw nunsiha babu ayar da zamu goge ta ko kuma mu sa a manta saboda ka sahabbai gaba ɗayan su da can sun haddace wata sura wallahi yau sai a rasa wanda zai iya kawo ta da an zo to ina suran nan ta ɓace wa zai tuna babu Allah ya sa an mantar babu mutum ɗaya da zai iya tuna wannan sura saboda aikinta ya ƙare sai Allah ya sa a manta sura hatta shi kan saman zon Allah wallahi Allah yana sa ya manta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan a wurare da yawa a cikin alkur'ani wannan aya tana nuna Allah yakan goge wata ayar Allah yakan goge wata aya kuma yakan sa a manta wata aya to amma ka dubi ƙarshen wannan ayar mai Allah ya ce alam ta'alam annallaha ala kulli shay'in qadir ashe baka san cewar Allah mai iko ne akan komai ba wato yana nufin Allah yana da ikon ya goge yana da ikon ya canza idan ya ce na canza wa isa ya hana shi dama al'amari na Allah ne addini na shi lahul khalqu wal amr shi yayi halitta kuma al'amarin halittu na shi don haka yasa ba wanda ya isa ya tuhumi Allah to sai dai shi Allah duk abin da zai babu shirme akwai hikima sai masana suke iya gane wannan hikimar yana daga cikin abin da kafirai suke uh, suka manzon Allah yaya za a saukar da sura jiya yau a goge gobe a kawo kai muhammadu ne yake tsara abinsa sai Allah ya ce a'a muna yin haka linu sabbita bihi fu'adaka saboda mu karfafa zuciyarka akan wannan warattalnahu tartila kaga akwai hikima don haka yasa Allah yana ta saukar da alqur'ani yanda ya dace da halayen mutane maimakon a saukar da dokoki masu tsanani a farko sai zama za a saukar da wannan doka zuwa wani lokaci sai Allah ya goge ya kawo dokar da ta dace da wani shi yasa kaga musulunci har zuwa yau babu wanda ya isa ce ba kauye ne babu saboda duk abin da musulunci ya tabbatar bayan tafiyar annabi Muhammad wani abu ya dace da hankalin dan adam ya dace da ɗabi'un mutane ya dace da kowane zamani har tashin kiyama har tashin kiyama saboda me sai da annabi ya samu shekara 23 zuwa biyar a canza a kawo a ƙara a rage ana daidaita halayen mutane shi yasa ake cewa in aka samu shekara talatin to an gama duk mutumin da kaga ya kai talatin akan al'amari to insha Allah ya tabbata a kansu sai dai hukuncin Allah kuro wannan yana daga abin da Allah ya kaddara to kaga wannan ayar inda ita ce kadai hujja ma wallahi da ta ishe mu ka gane cewar Allah yakan canza nufinsa Allah yakan canza nufinsa shi yasa yake ma nan min ayatin aw nunsiha ma nan min ayatin aw nunsiha ci bi khairin minha aw misliha idan ma kaji an ce mun goge wata aya ko mun sa an manta to zaka ga mun kawo irin waccan ko kuma wanda ta fita ashe kaga akwai hikima kenan idan kaji an ce an canza to zaka gane akwai hikima yanzu misali daga sallah hamsin ya dawo biyar akwai hikima saboda sauƙi ga al'umma inda an bashi a hamsin ɗin da wahala ce ga al'umma to sai misali na biyu wanda shi ma ibn al-arabi al-maliki ya yi bayanin sa littafin ahkamul qur'an yana mujallar na shafin 27 ibn al-arabi ya ce zakarha jami'u ulama'ina duk malaman sunna sun tabbatar da wannan misali ma'a hazabi tsawa'if ya ce kai hatta wasu ɗari ma waɗanda ba na ahalin sunna ba sun gamsu da cewa lallai Allah yakan canza nufinsa yana canza nufinsa ta gefen umarni ta gefen shari'a ta gefen addini wato wannan shine ake nufi da iradatun shar'iyya nufin Allah ta gefen shari'a addiniya wanda Allah ya shar'anta game da addini yana canzawa ba shakka wanda ita ce fahimtar ahlus sunnati wal jama'a malaman suna da yawa suna kafa hujja da wannan kuma har ma waɗanda ba su yi riko da sunnan ba wa hiya mas'alatun naskhi qabla al-fi'li Allah ya ce ayi tun ba ayi ba sai ya ce na fasa kar ayi yana yiwuwa malaman sunna suka ce kware kuwa yana yiwuwa shi yasa a wancan ayatu ta suratul baqara Allah yake alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in kadir baka san cewa Allah mai iko ne akan dukkan komai ba idan aka ce Allah ya canza umarni wato rafa al'amra to babu shakka ya gwada cewar Allah ya canza nufinsa babban misali da ake bayarwa shine labarin annabi Ibrahim alaihi annabi Ibrahim alaihi ya zo ya samu ɗansa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka ya kai ɗana na gani a mafarki cewa ina yanka ka na gani a mafarki cewa ina yanka ka fanzur ma za tara sai ka dubi mai ka gani kaga hikima ta annabi ibrahim alaihi salam ba wai da ya mafarki yana yanka ɗansa kawai sai ɗauko wuka ya kama ɗan da ƙarfin tsiya ya kwantar zai dada namar ba a sai da Allah ya ce ya kai ɗana me dalili saboda annabi Ibrahim ya san ɗansa ma annabin Allah ne ɗansa ga shi da yaro ne ƙarami bai ma balaga ba amma Allah yana ba ma annabawa tun suna yara yana ba su fahimtar tauhidi ba sa buƙatar wani malami ya karantar da su duk wani ilimi na tauhidi buɗe zuciyar Allah yake zuba ilimin an gama to shi yasa annabi Ibrahim ya gaya madansa yanzu ai kai ba za ka iya ba kawai dan kayan mafarki kana yanka da ka kira yaron yaro karami bai kai shekara goma ba yaro kai ni fa jiya na mafarki ina yanka ka za a ce wannan mutumin ya tabu saboda an riga an san yaran mu ba su ma san me kake ba yaro karami bai ma san abin da ake nufi da mafarki yana iya yiwuwa ya zamanto umarnin Allah ne ba su san da wannan ba to amma annabi ibrahim yana da yaƙinin ɗansa annabi don haka yasa ya ce masa ka zubi abin da ka gani kuma annabi ibrahim ya san ɗan ba zai ki ba domin allah ya ba da shaida annabi ibrahim baya saba mishi ya ba da wannan shaida don haka annabi ibrahim ya faɗa ne a cikin hikima da ladabi da kuma tarbiyyantar da mu mu gane cewa don ka haifi ɗa baka da cikakken iko a kansa yana da kyau ka gane kaga dai umarnin Allah za a zartas amma sai an yi lallabi yaro wani ka ji tsoron Allah ka rika sallah ka rika kaza ka gani ba wai abi da ƙarfi ba wannan shine tarbiyyar da Annabi Ibrahim ya bar mana Annabi Ibrahim um, shi yasa anan an samu sabani ba shakka wani yaro ne daga cikin yaran annabi ibrahim salam amma abinda galibin malamai masu tantance al'amura suka tabbatar kamar ibn taimiyya ibn kamil jauziya ibn kasir duk waɗannan malamai alimamun kurtubi alimamun tabari in ka dubi tafsirin za ka ga suna cewa inna zabiha huwa ismailu alaihi salatu wassalam annabi ismail ne saboda shi ne babban ɗan annabi ibrahim alaihi salam annabi ismail shi ne babban ɗan annabi ibrahim kuma inda za ka dubi zadul ma'ad na ibn al-qayyim jawziya a mujallad na farko a mujalladi na farko sai da ibn al-qayyim jawziya ya kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da annabi isma'il ne guda 20 dalilai daban-daban na ilimi wanda ke nuna cewa ba annabi ishaq bane annabi isma'il ne ya dinga ba da hujjoji kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci fa annabi ibrahim ya gaya ma ɗansa ni na gani a mafarki ina yanka ka me ka gani sai ya ce ya abaci ya baba if al ma tu'mar la hawla wala quwwata illa billah yaro dan karami ce ya baba kayi abin da aka maka umarni wato dan ya gane wannan umarnin na Allah ne ka ji abin da ɗan ya ce ka yi abin da aka maka umarni kaga ya gane cewa mafarkin umarnin Allah ne sattajiduni insha Allahu min as za ka same ni cikin masu hakuri sha Allah ya haɗa da sha Allah saboda komai ƙarfin imanin ka sai Allah ya taimake ka komai ƙarfin imanin ka ka rika haɗawa da sha Allah saboda al'amarin Allah yana da wahalan gaske Allah yana jaraba bayi shi hatta annabawa suna allaka maganarsu da mashi'atullah saboda ladabi saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala babu mai tilasta shi abinda Allah ya so shi zai umarni kuma shi yake tabbatarwa don haka yace satajiduni insha Allah min as kuma ya gaggauta insha Allah kafin ma min as-sabirin saboda me saboda tauhidi satajiduni min sabirina insha Allah ne asali tsarin magana satajiduni duni mina sabiri saboda sai ka gama magana sannan mashi'a take zuwa amma sai ya gaggauta kawo almashi'a kafin ya gama magana saboda ya nuna mana cewa mashi'atullah tana da muhimmanci ga rayuwarmu to shine Allah ya ba da labari kaga annabi Ibrahim ya tabbatar dan ya bada kai falamma aslama wa tallahu liljabini an gama kowa ya ba da kai shine aslama annabi ibrahim ya ba da kansa ma Allah ya tabbata abin da ya gani a mafarki gaskiya ne kuma zai yanka dan babu wani tantama baya shakka babu wasu wasi a zuciyarsa wannan yaron kwanansa ya kare. to sai shi kuma ɗan fa ya gama sallama al'amari saboda ya san kwanan shi ya kare. shi sa ya gaya wa baban if Allah ta umar ka yi abin da aka ma umarni to kai yanzu idan yi yana mafarkin sai ka ce a shedan ne ya ribace ni anya kuwa mutum zai yi kaza duk ka ko kuma ka nemi shawarar makwabta me kake gani ne wannan mafarkin anya ba daga ba ne? annabi ibrahim babu wannan dalili kuwa saboda suna da yaqini anna biya anbiya'i wahayi, mafarkin annabawa wahayi duk annabawa sun sani kuma annabi muhammad ya tabbatar da wannan li'anna ru'uya. ma an takuna min galabatil akhlaqi asali kamar da manzon Allah ya karkasa mafarki damuwa in ta maka yawa kana iya mafarkinta shine sai kaga yau kai mafarkin abu gobe ma kai jibi ma kai wanda kuma kai ka sa ranka wanda shi yake ce ma abu gafu ahlamin idan damuwa ta ma yawa sai kai mafarkinta alhali kuma ba wani abu da yake tabbata ba gaskiya ba ne. to sannan kuma akwai wanda ya tabbata daga shedan ne mafarki na biyu kenan tabbas daga shaidan ne saboda duk wani mafarki mara kyau annabi muhammad ya ce wannan mafarkin ba daga allah ba shaidan ne kuma abin da ke faruwa shine idan kai mafarki lokacin da kai mafarki ranka yana tafiya sama idan ka yi alwala kana da tsarki to ranka zai tafi ga al'arshin allah to idan ka tafi idan za ka farka daga sama an tsare ran daga sama ta bakwai har sama ta ɗaya babu wani shaidani amma da an zo sama ta ɗaya sai a kyala ran ya iso jikinka kafin ya iso jikinka shaidan ya cafke sai ya saƙa ma duk abin da zai saƙa to amma ta inda zaka gane wannan mafarkin ba daga Allah bane saboda zaka ga ya saba ma umarnin Allah don haka ya sa duk wani mummunan mafarki daga shaidan ne ji Annabi Muhammad karka damu da cewa ai na yi mafarkin nan jiya shekaran jiya wancan wani yana bi na da gudu kaza ko maciji ko kura yana ta bi na na sake na sake anya mafarki a maimaita sau uku ko sau ɗari ka maimaita in dai bai da kyau daga shaidan ne ba yi da wata alaka da zaka ce ai wannan umarni ne daga Allah amma mafarki mai kyau wannan daga shaidan ne Allah ya kara annabawa shaidan bai iya wasa da zukatansu shi ya sa idan annabi ya kwanta yana bacci da baccinsa da farkawarsa ɗaya ne saboda yana samun tsaron Allah idan yana bacci kamar da yake samun tsaron Allah yana farke to idan ko ya yi mafarki shi da kansa yana da yaƙi ne wannan mafarkin ba ƙarya ba ne don ya san shaidan ma ba zai wasa da hankalinsa ba ba zai taɓa yiwa ba to wannan ya sa yasa Allah ya bada shaida ga mutum biyu falamma aslama duk sun mika kai wannan ya bada kai wancan ya bada kai kuma an ka dubi eh, bayanin annabi Ismail dan kenan if alma tu'mar ka aikata abin da aka umarce ka kaga yaron ya gane amrun min qibalillahi ta'ala wannan wani umarni ne daga wurin Allah li'annahuma alima anna ru'yal anbiya'i wahyun min Allah so riga sun san cewa mafarkin annabawa wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa aslama wastaslama liqaba'illah sun mika kai ga hukuncin Allah to don haka sai zama haza min qurrati ainihi in ka dubi yanda majarabawa ta zo wanda Karatun karatunsa yana da yawan gaske eh, abubuwa da yawa domin ana cewa jarabawan da Allah ya ma annabi Ibrahim mafi girma kenan Allah ya ma annabi Ibrahim jarabawa masu yawa amma wannan shine mafi girma domin me shine dan annabi Ibrahim na farko kuma sai da ya shekara kusan ɗari ana cewa ya haura ma kafin Allah ya bashi shi yaron kaga irin wannan yaron kuma sai Allah ya ce ka ɗauke yaron da mamansa ka kai su makka ya ɗauko su ya kawo su makka ya je a dokan daji ba ruwa ba abinci ya ji ya tafiyarsa saboda bin umarnin Allah yana can sai aka ce sai ya mafarki ina yanka ɗana ya taso daga Filistin har yanzu kabarin annabi Ibrahim yana nan shi ne abin da Ibn Taymiyyah yake cewa kabarin mutum biyu ne kaɗai aka tabbatar a duniya ana sanin inda suke daga annabi ibrahim sai annabi muhammad duk wani wanda aka ce ma ga tabarinsa ƙarya ne in dai annabin allah ne annabi ibrahim sunan birnin ma madinatul khalil kuma yana nan garin har yanzu daga can filistin annabi ibrahim ya yi mafarki ya taso ka duba tafiya daga filistin zuwa makka annabi isma'il yana tare da mahaifiyarsa a makka fa ya yi mafarki shi kuma yana filistin ya kamo hanya ka duba irin wannan tafiya saboda bin umarnin Allah sai da ya zo makka zai yanka ɗansa na fari ya ce wa haza fi nafsihi babu shakka wannan ya tabbata jarabawa ga annabi ibrahim alaihi salam kuma haka din ne da shi yasa duk wani abu da ya zama umarnin Allah ta sashin ibada jarabawa ce umarnin Allah ta sashin ibada jarabawa ce ta annabi ibrahim alaihi salam an gama sai da Allah ya tabbatar ma aslama kaga Allah ya gaya mana ƙarshen al'amari dukkan su babu wanda bai ba da kai ba sun gama Allah ya dubi sukatansu ya san a ah, waɗannan fa sun yarda da umarni na sai Allah ya ce ha za fi dawo ka tsaya tsaya tsaya zai dadi raukan sai Allah ya ce bari na fasa shin Allah yana fasa nufinsa ko baya fasawa kaga hujja ga ta nan karara a cikin alqur'ani Allah ya ce a ah, dakata ha za fi da uka ga fansa aka ɗauko rago aka bashi famta salafihi mara'a na innahu wata annabi Ibrahim ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya tabbatar gaskiya ne to don haka ya sa, shi kuma dama abin da Allah yake yi jarabawa ce wato ibadar gaba ɗaya da Allah ya ce mu yi jarabawa yake mana kuma za ka gane ibadar kanta za ka ga sai wanda Allah ya datar da shi yake yi hatta zaka, za ka ga wani yana gani kamar tara ce saboda ka ba zai iya cire kuɗi ya bayar ba wani kuma yana ganin kai in ya tafi maka ya bar shagon nan jarin nasa ma zai kare yana da kuɗin da zai je ya yi hajji amma ya kasa zuwa hajji ba mamaki ma har ya mutu bai sauke farilla ba bare kuma a ce umura. to ire-iren waɗannan suna nan da dama me dalili saboda jarabawa ne shari'a gaba ɗayan ta jarabawa ce duk wani abin da muke yi babu wata ribar da shi Allah yake samu jaraba mu yake yi saboda haka akwai ranar da zamu samu sakayya Allah ka samu dace da sakayya mafi alkhairi alhamdulillah don haka yasa Allah subhanahu wata'ala a suratu safati aya ta 106 bayan ya gama ba da labarin annabi Ibrahim da ɗansa mai Allah ya ce inna haza huwal bala'ul mubin wannan shine jarabawa shine bala'i mabayani domin jarabawa da ɗa ya fi kowane jarabawa tashin hankali fahuwa bala'un wasufa bi annahu azimun wannan yana daga bayanin malamai suka ce kaga bala'i ne ga annabi ibrahim yasa aka ce bala'i in ka tuna abinda annabi isma'il ya faɗa if alma tu'mar kayi abinda aka umurce ka ashe kaga umarni ne umarnin kuma fa a ƙarshe sai Allah ya kira shi da inna haza huwal bala'ul mubin wannan bala'i ne mabayyani bala'ul mubin ashe kaga umarnin Allah yana zama bala'i bala'i ko jarabawa Allah ce wannan jarabawa ce mabayyaniya to fa nasaka Allah subhanahu hadha al-hukm qabla tamakkun min az-zabh kafin annabi Ibrahim ya samu damar yanka dan sai Allah ya goge hukuncin yace an canza don haka in ka ce ta ina Allah ya goge mu ce ka duba suratu eh, safati aya ta 107 abinda Allah ya faɗa da kansa wa fadainahu bizbihin azimin muka fanshi yaro da wani abin yanka mai girma kaga kenan Allah ya fasa hukunci amma asali amin da shi annabi Ibrahim ya faɗa inni aram inni arafil manami anni azbahuka azbahuka na gani a mafarki ina yanka ka amma gashi kuma Allah ya ce ya fanshi yaron da wani abin yankan daban kaga dai an canza hukunci kenan an canza hukunci to innal fida huwal badal kaga kenan ragon da aka ba ma Ibrahim sai zama madadin wancan umarni da aka yi na yanka ɗansa wa zabbu huwa al-mubaddalu anhu fa kana zabhu ma'muran bihi haqiqa cewa ka yanka ɗanka wannan umarni ne babu ko makawa tabbas to kaga abin tun da ya riga ya tabbata Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani idan ana magana cewa Allah yakan canza nufinsa wannan babu shakka a fili yake gashi nan a bayyana wanda Allah da kansa ya ba mu labari to sannan akwai misali na uku wanda al-Imam Zarkashi duk ya kawo a cikin littafinsa sa al Muhit yana ta bada misali akan yanda Allah yakan canza nufinsa ta gefen shari'a za ka gani a mujallar na biyar shafin 221 ya ce wa mafsalahu bil munajat akwai ayar da ake kira ayatul munajat tana suratul mujadala aya ta goma sha uku wannan aya ce ake karanta al munajat abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani idza najaitumur rasula idan za ku gana da manzon Allah kaga ana gaya wa sahabbai faƙaddimu na yadai jiwakun sadaka ku gabatar da sadaka kafin ku gana don haka in kana so ka gana da annabi Muhammad sai ka yi sadaka ina ce wannan umarni ne faƙaddimu ku gabatar kuma aya ce ta alkur'ani ba ma goge ta ba tana nan sai Allah yake zalika khairul lakum hakan shi yafi muku alkhairi haka ne ko khairul lakum wa afhar shi yafi tsarkaka gare ku to amma a gaba mai Allah yace ba a gama ayan ba fa ayan ba ta dire ba sai Allah yace fa in tajidu tunda dai ba ku ma da halin tunda ba ku da halin fa inna Allah ghafurur rahim kenan idan Allah ya yi umarnin a yi sadaka ai kaga akwai mawadaci akwai matalauci da aka ce sahabbai su ba da sadaka wasu sahabban ba su da wadata sai Allah ce dan ba ka da wadata wannan karka damu Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne ah, don haka wannan umarnin ya shafi wanda yake da hali to ayat da ta zo a gaba fa sai Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa kuna tsoron ku gabatar da sadaka kafin ku gana da manzon Allah domin aslul ishfaq fi kalamil arab al khawf wal hazar tsoro shi ake nufi da al ishfaq kuna tsoro shine a ashfaktum kuna tsoro ko kuma kuna hattara in aka ce kullum zan gana da annabi sai na ba da sadaka ai kudi na zai ƙare saboda kana hattara kai anya kuwa wannan wani kuma fa yana tsoron bashi da halin ma da zai bayar sai Allah ya to fatawa alaikum Allah ya yafe muku Allah ya yafe mu saboda haka an goge ma umarnin kaga da aka saukar da ayar har aka goge umarnin ba ma wanda ya aiki da ita wadda na'am zaka samu hadisai da ake magana na Ali bin Abi Talib yayi aiki da wannan umarni shi kadai to amma dai abin da yake nuna mana an saukar da umarni kafin mutane sahabbai su yi aiki da shi Allah ya goge sallaci faqimu salata wa atu zakata واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعمل الله مسنا abin da kuke yi ne to ba shakka wannan yana daga cikin hujjoji da malamai suke tabbatarwa ga umarni Allah yayi kuma nan ya sake goge wannan umarni kaga ya nuna cewa Allah ya fasa nufinsa nufinsa ga abin da za a yi kuma daga baya sai ya fasa wa kana yunajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bila taqdimi sadaqa sai zama ana zuwa a gana da annabi ba tare da an ba da wata sadaka ba sun mafarar Allah takdima sadaka daga baya Allah ya ce sai an yi sadaka inda za a gana da manzon Allah sun ma a zala zalika duk a lokaci guda sai Allah ya kawar da wannan umarnin faraddahum ila ma kanu alai sai aka sake mai da sahabbai a wancan hali na farko dama shine kana da damar ka gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka ba da sadaka ba daga baya Allah ya ce a dinga bada sadaka ya kuma ɗauke wannan umarnin fa in sha'u taqarrabu bi sadaqati ila Allah kaga Allah ya ya ce eh, wa taballahu alaikum Allah ya yafe muku kaga ne fa iz lam taf'alu tunda dai ba ku yi ba wa taballahu alaikum Allah ya yafe muku Allah ya riga ya yafe saboda haka in kana da hali ka bada sadaka wa in sha'u na jauhu min gairi sadaka in mutane sun ga dama sai su gana da annabi ba tare da masu ba da sadaka ba in ka dubi littafin manahilul irfan game da ulumul qur'an littafin al-imam zarqani a juz'i na biyu shafi 111 yace alama ana anna hukumal aya al'ula mansukhun bi hukmi al-ayati thaniya aya ta goma sha uku ya ayyuhal ladina amanu idza najaytum ar-rasul faqaddimu bayna yaday zawqum sadaqa kaga an samu umarnin Allah amma aya ta gaba fa Allah madaukaki yace a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday zawqum sadaqa sadaqat fa id lam taf'alu wa taba Allahu alaykum kaga Allah ya goge waccan aya da wannan aya inji al-Imam Zarqani ma'a anna tilawati kilayhima baƙiya. gashi ayar ba ta aiki amma kuma har yanzu ana karanta ta za in ka karanta kuma ana rubuta maka lada kaga ayar ba ta aiki amma kuma har yanzu idan ka karanta ayar sai ka samu lada saboda annabi ya tabbatar karatun alkur'ani gaba ɗaya kowane harafi akwai lada da ake ba wa mutum to kaga mun samu misali guda uku to sai misali na hudu in ka dawo ta gefen hadisan annabi Muhammad ta gefen hadisan manzon Allah waɗancan ma ba iyakansu ba kenan misalan suna da ɗimbin yawa a cikin alkur'ani babu shakka saboda goge hukuncin ma ba iri ɗaya ba ne kamar yadda alimamu zarkashi ya faɗa a littafin albahar muhi yana nan nau'i nau'i daban-daban kuma kowane da irin misalinsa a cikin alkur'ani amma wannan shine misali mafi sauƙi wanda mutum zai iya ganewa Allah yakan canza nufinsa alkur'ani ya tabbatar mana da wannan babu ko shakka to misali na hudu shine ta gefen hadisi hadisin salamatu bin akwai al-aslami wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma amsa yawma fathu haibara, da aka tafi yakin haibar yakin da annabi ya da yahudawa Yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yahudawa shine yaƙin khaybar auqadun nirana bayan an gama yaƙin, an ci nasara to sai zama yahudawa suna kiwon jakuna a garin akwai jakuna da yawa su kuma sahabbai yunwa ta tsananta gare su ai ana gama yaƙin kawai sai ko ina sansani wuta aka dinga kunnawa aka ɗora tukwane an yanka jakuna an kama dafa manzon Allah ya ce alama a wukattun hazihin nira manzon Allah yana can inda yake sansani ya ga gaba ɗaya wato tantunan sahabbai sai hayaƙi suke manzon Allah ya ce ina labarin wannan hayaƙi mai ya faru ƙalu sai aka ce ya rasulullah ka san mutane na yunwa luhumul humur naman jakuna ne an yanka jakuna ake wato dafawa kawai sai manzo Allah ya ce ari ahriqu ma fiha ahriqu ma fiha duk abin da ke tukwanan nan ku zubar bayan ma kun zubar waksiru quduraha ku faffasa tukwanan bayan kun zubar da bayan an, an, an, an zubar da naman sannan kuma a faffasa tukwanan gaba daya wannan shine umarnin manzon Allah da sun yi laifi faƙama rajulun min alƙawmi sai wani mutum ya miƙe a gaban annabi nan take faƙala sai ce to ya rasulallah nuhriq ma fiha za mu zubar da naman da ke ciki amma wa nagsiluha sai mu wanke tukwanan namu za mu wanke da ruwa da sabulu inda maiƙon ma ba zai saura ba wato wannan shi ya nuna maka cewar idan Allah ya haramta abu ba a son ka kusance shi ta ko'ina don haka yasa musulmi ya guji zuwa hotel ɗin kafirai ya zama an sa an sa abinci a kwano naman alade a kwano ko da ba naman aladin za a kawo maka ba dai wannan kwano an taɓa zuba naman alade wani ya ci sai a kawo maka ka duba abin da manzon Allah ya faɗa duk da cewa akwai bambanci tsakanin kwano da tukunya manzon Allah ya ce a fasa tukunyan saboda mai, kar ma a samu ragowar kitsan naman jakin bari har mutum a ce a jikinsa akwai wani tasiri na sabon Allah sa manzon Allah ya ce a farfasa tukwanan shi kuma wannan mutumin da ya tashi a gaba, manzon Allah sai ya ce ya rasulullah ina ma a ce mun yadda mu zubar da naman amma ko mu wanke tukwanan da kyau sai manzon Allah ya ce au zaka to ko kuma haka din kuje yanzu anan manzon Allah bai canza hukunci ba kaga annabi ya canza nufinsa na fayil, kar kuma mu manta fa duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha idan annabi ya ce ku yi annabi ba zai ce ku yi ba sai da umarnin Allah idan ku annabi ya ce ah, a to a bari wannan barin ba zai ce a yi ba sai da umarnin Allah kaga kenan an samu canza nufi hatta ta gefen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya ce ya rasulullah za mu zubar da nama amma mu wanke tukwanan maimakon mu farfasa nan take sai manzo Allah ya ce au zaka ko haka din ko haka din wato ko dai wancan ko wannan ko dai ku fasa tukwanan ko ku wanke tukwanan da kyau kafin ku sake girki a ciki hadisin nan yana sahih bukhari kitabul magazi hadisi 1196 yana kitabuz zabaihi babu aniyatul majus wal maita dalilin da yasa Imam Bukhari yayi babi kenan musamman babi akan kwanukan arna in ji manzon Allah kwanon arne shin halal ne ka yi amfani da shi ko haramun sunan babin kenan sai ya ce kuma da wanda ke dafa mushi ya zama ba ruwanka saboda ka za ka ci kowane girki shine hadisin 5497 hadisin yana sahihu muslim yana kitabul jihadi wasiyar labarin yakin khaibar labarin yakin kuma wannan labarin a dalilin a yake a dalilin yake domin in ka lura da farko annan sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaza manzon Allah ya ce a hariku ma fiha ku zubar da dunnaman da ke tukwanen. waksiru kuduraha kuma eh, ku farfasa tukwanan bayan kun zubar da naman ku farfasa tukwanan kaga an samu umarni daga baya fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza kaga kenan annabi ya yi umarni kafin ma a bi umarnin kuma ya canza domin abinda hadisi ya karantar da mu babu wani sahabi da ya fasa tukunyan kaga annabi ya ba da umarni a zubar da nama a farfasa tukwanan babu wanda ya yi wannan saboda yana faɗa take sai wani ya ce to ya rasulullah ko dai mu wanke in mun wanke da kyau babu damuwa sai annabi ce eh to ko haka din kaga ya bada umarni ba a yi aiki da umarnin ba kuma an goge shi so wannan ya nuna cewa ana samun canzawa ta gefen nufin Allah subhanahu wata'ala wanda ya shafi gefen umarninsa na ibada da kuma abin da ya shafi shari'a sai misali na biyar wanda wannan labarin yana sunan abidawo yana sunan abidawo labarin da wani sahabi ana kiran shi hamza bin amrin al-aslami hamza bin amrin al-aslami shi ba da labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa samun lokacin da ya haɗa sojoji da ya tattara sojoji ya haɗa su sai shirya su ya tura su su tafi yaƙi wanda shi ake nufi da astariya shi annabi bai tafi ba yana faruwa ba duka yaƙi ba ne. manzan Allah yake halarta akwai yaƙe-yaƙen da manzan Allah bai halarta ba amma shi ya tsara ku je wuri kaza ku yi yaƙi kuma sojojin ma annabi da kansa yake zaben su Manzan Allah bai taɓa wakilta wani ba duk tsarin duk wani yaƙi da ka ji an yi zamanin manzon Allah wallahi annabi shine kwamanda shi ya tsara ya zaɓi sojojin ya kuma gudanar da yadda za a yi abin wanzan Allah ya ce sai ya zaɓi shugaba saboda ka sai a karantar da shi to wannan yaƙin da ya gama tsara sojojin sai ya kira Hamza bin Amrin al-Aslami ba Hamza bin Abi eh, ba babban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ba wannan Hamza bin Amrin al-Aslami waɗanda ke da suna hamza a cikin sahabbai suna da yawa da ya kira shi sai ya ce to yanzu kai ne kwamanda tufi tufiha mun fita zuwa bayan gari kuma dama haka annabi yake sai an je bayan gari lokacin da annabi zai ban kwana da su sai ya gaya ma kwamandan sirrin da yake so ya faɗa mar kafin su rabu sai annabi ya ce ma wannan kwamandan in wajattun fulana in kun samuwa ne. a wannan yakin idan Allah ya sa ku iya kama shi fa ahriquhu bin nari abinda za ku yi ku babbaka shi da wuta kafin ma ku dawo Madina fa wallahi shikina komanda yake to an gama ya rasulullah ya juya yace sai na juya mun kama hanya fa na dani ta da yace kai Hamza sai na tsaya sai ce dawo sai na dawo sai manzo Allah yace in wajadtum fulanan faqtuluhu in kun tarar da wannan mutumin da na gaya maka ku kashe shi kawai wala tu hariku kar ku kona manzo Allah ce kar ku kona shi abinda yasa ni ce kar ku kona fa innahu la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari babu mai azaba da wuta sai mai wutan mai wuta ko shine Allah to wannan hadisi yana sunan Abi Dawud al-Musnad al-Imam Ahmad yana sahihu sunan Abi Dawud yana silsilatu sahiha za ga takrijin sa mujallal na hudu shafi na tis'in wannan riwayar shi kansa kwamandan kenan wanda ya ba da labari yanzu idan ka dubi labarin nan da farko dai annabi ya yi umarni idan an samu wancan kafiri a kashi a ƙona kafin a zartar da umarnin sai gashi annabi ya canza kuma karka manta annabi bai wani aiki sai da umarnin Allah saboda ka iradan nan asali ta Allah ce irada ce shar'iyya addiniya nufi ne na Allah ta gefen shari'a ta sashin tsarin addini saboda haka Allah yakan canza annabi da ya ce aje a kona mutumin da umarnin Allah na da manzo Allah ya ce kar ku kona da umarnin Allah manzo amma kuma akwai hikima akwai hikima kaga wannan umarni na farko da umarni na biyu sai ya nuna maka cewa musulunci yana da akwai tausayi akwai sassauci a cikinsa akwai rahama to dalilin da ya sa Allah subhanahu yake cewa ma nansakh min ayatin siha na na'ti bi khairin minha duk sa'ilin da ji an ce an goge wani hukunci to sai ka dubi na biyun da na biyun da farko wanne fi alkhairi zaka samu na biyun ya fi na farko alkhairi to ai abin da Allah yake nuna ma bayi kenan su gane duk wani abin da Allah ya shar'anta mu yi wannan abin alkhairi ne ba sharri ba shi yasa sai Allah ya kawo hukuncin sai ya canza saboda ya nuna mana rahamarsa da kuma sauƙinsa amma kaman riwaya ta Abu Huraira to Abu Huraira kuma yana cikin sojojin sojojin da Annabi ya naɗa shi wannan sahabi Hamza bin Amr al-Aslami Abu Huraira ya ce ba afa rasulullah an samu lokacin da annabi ya shirya mayaka ya tura su wata nahiya saboda yaƙi sai ya ce wa kuntu fihim ni ina cikin sojojin wanda riwayar ta abu huraira faƙala lokacin da za mu rabu lokacin da annabi zai mana ban kwana sai ya ce in laƙitun habbar ibn al-aswadi wa nafi ibn abdi amrin fa ahriquhuma idan kun haɗu da mutane biyu ku babbaka su ku babbaka su sai annabi ya kirga sunayen kaga a wancan riwayar ai annabi faɗi suna wanda za a kona din ba amma a riwayar Abu Huraira annabi ya kirga Ya ce mutum biyu ne da Habbaru bin aswad da kuma Nafi'u bin Abd Amrin to sai Abu Huraira ya ce ga laifin su wa kana nakhasa yani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yarsa Zainab za ta hijira daga maka ta dawo madina waɗannan kafirai guda biyu abu hurairah yake hina kharajat lokacin da ita zainab ta baro gari da ta baro gari sai suka biyo ta suka dinga wato sukan ainihin bukkan da aka dora a kan raƙumin saboda mata idan za su yi tafiya a kan raƙumi akwai wani bukka da ake dorawa a kai saboda zafin rana saboda kar a ga sirrin mace to sai zama ita zainab tana cikin wannan bukka suka dinga sukan wannan bukan da takobi da mashi har dai sai zainab ta kife ta fado daga kan raƙumin fado wanda ta yi abu huraira ce falam tazal babina hatta matat wannan dalilin ya sa ta yi bari bayan barin ta dinga zubar da jini kuma ta samu jinya mai tsanani wannan jinyar dai bata tashi ba shi ne ajalinta ashe kaga mutanen sun sun yi kisa kenan sun yi kisa kuma sun kashe mara laifi bayan haka kuma wulaƙanci ne ga manzon Allah in ka dubi laifi laifi kan laifi saboda haka sai adabi ya ce illa ma. bayan annabi ya ba da wannan umarni manzo Allah yake idza laqitum habbar ibn al-aswad wa nafi ibn abd amrin fa ahrikuhuma idan kun hadu da waɗannan mutane biyu ku babbaka su Abu Hurairah yake mun yi mun dan tafi sai manzo Allah yake ku zo da muka dawo sai annabi yace illa qituhuma in kun hadu da su faqtuluhuma sai ku kashe su sai annabi yace fa innahu la yanbaghi li ahadin an yu'azziba bi azabillah wannan riwayar kenan ba kamar wancan riwaya ta shi kwamandan ba la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari riwayar abu huraira la yanbaghi li ahadin an yu'azziba bi azabillah baya kamata ga wani yayi azaba da irin abin da Allah yake azabtarwa idan Allah yana azabtarwa da wuta to kai bai kamata kayi azabtar da wuta ba ba daidai ba ne. bane Taliban Mubahaki shi ma ya kawo wannan labarin a littafin Dala'ilun Nubuwa kuma ya kawo shi cikakken labarinsa yanda abin ya auku inna rasulullahi lamma qadima madina lokacin da manzon Allah ya dawo madina kharajat ibnatuhu zainab sai ga yarsa ta baro makka lokacin tana auren kafiri mijinta bai musulunta ba turidu an talhaqa biha bi abiha muktafiya tana so ta hadu da babanta amma a boye fa adrakaha sai waɗannan mutane biyu suka hadu da ita habbar bin al-aswad da nafi bin qais al-fihri farawwa'aha bir rumhi suna da mashi suka dinga tsoratar da ita tana kan wannan raƙumi sai ciki tana kan sai ta ga an soka mashi ta gabanta kaga za ta zabura ta yi baya sai a soko ta bayan sai ta zabura ta yi gaba mugunta kawai suka dinga yi mata to hakan sai ta faɗo gaba ɗaya daga kan raƙumin wa hiya fi haudajiha hatta saramaha hatta sara'aha sai da suka kayar da ita wa alqad fi batniha tana da juna biyu sai ta yi barin wannan cikin wa uhri qaddaman wannan duk yana cikin dalailun nubuwa na al-Imam al daga lokacin ta ta zuban jini wanda ya zama ajalinta ita ce babbar 'yar manzon Allah Zainab to hadisin yana sunan abi dawud babun fi karahiyati harqil aduwi bin nar wanda wanda yana daga cikin ka'ida da aka samu cewa ba daidai bane a kona abokan gaba da wuta ba daidai bane idan an tafi yaki duk wani azabar ta zama ta wuta ne ba daidai bane hadisin yana sunan tirmizi kuma wancan riwaya ta al-imam abu dawud hadisin kwamandan ne riwaya ta al-imam tirmizi hadisin abu huraira abu hurairah ce, ba asana rasulullahi rasulullahi fi ba'sin manzon Allah ya taba aikan mu cikin wasu tawaga tawagar mayaka fa ta annabi yace in wajadtum fulanan wa fulanan kaga a riwayar famandan ya nuna mutum ɗaya ne amma a riwaya ta abu hurairah wanda ita ce mafi inganci saboda ka riwayar abu hurairah ma zaka ganta a sahih bukhari ta fi yawa kan riwayar shi kwamandan kansa don haka mutane biyu ne annabi ya ce in wajattun fulanan wa fulanan larajulain min quraish sai annabi ya ce mutane biyun nan dukkan su quraishawa ne kaga yana gaya ma kwamandan manzon Allah ya ce mutane biyun nan dukkan su quraishawa ne to idan kun haɗu da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa harikuhuma bin nari ku ƙona su da wuta sun makala rasulullahi na aradin na mun yi nufin za mu fita sai annabi ya ce inni kuntu amartukum da na muku umarni an tuhriqu fulanan fulanan bin nar ku kona wani da wani da wuta ta sai annabi ya ce masahabai inna nara la yu'azzibu biha illa Allah ita wuta babu mai yin azaba da ita sai Allah babu mai yin azaba da wuta sai Allah saboda haka fa in faktuluhuma faqtuluhuma in kun tarar da su ku kashe su kawai to anan kaga zaka iya fahimta wancan umarni da annabi ya bayar a ƙona su ai da izinin Allah ne bayan annabi ya faɗa sai ga umarni ya zo daga Allah ai in ka lura da a ce annabi ya san da wannan magana ta ƙarshe da bai yi ta farko ba za Allah bai sani ba ya ce ku ƙona su suna jiwa sai ga umarni ya zo daga Allah kar a ƙona ni kaɗai nake da ikon yi azaba da wuta sai manzo Allah ce kai ku dawo ba za a yi musu azaba da wuta ba ku kashe su kawai kaga kenan ya dace da abinda muke faɗa cewa ana samun canzawa ta sashin nufin Allah subhanahu wa ta'ala to akwai riwayar ma Abdullah bin Abbas game da wannan yaki da aka tafi to kuma cikin ikon Allah mutane biyun da annabi ya kirga ɗaya daga ciki sai ya musulunta habbaru bin al-aswad al-qurashi yana daga cikin wannan sun cutar da zainab Allah ya nufe shi da musulunta zaka gani a kitabul istiab littafin tarihin sahabbai na ibnu abdul barri a mujallar na hudu shafin ɗari shida da tara ibnu abdul barri ya ce summa aslama habbaru ba'da al-fathi Allah da ikonsa da sun gamu da shi a wannan yakin wallahi da kwanansa ya kare saboda idan annabi ya ce a zo da kai to kai ma ka san ba za ka yi labari ba sai Allah bai nufi sun gan shi ba ɗaya mutumin kan an kashe shi babu shakka amma habaru ba a samu kisan shi ba da aka zo fatu makka sai ga shi kwatsam a gaban manzon Allah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah shikenan manzo Allah sai kyale shi hasuna islamuhu musuluncinsa yayi kyau wa sahiban nabi kuma ya zama yana daga cikin mafi kusanci ga manzon Allah to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam baya bin son zuciya in banda haka wanda ya kashe maka ya ai ba za ka manta ba ko to amma duk da haka sai manzon Allah ya manta tunda da ya musulunta an gama al ya yajibu ma kana qablahu to wannan yana kitabul musannan al-hafiz abdurrazzaq mujallal eh, abin nan hadisi na 9417 yana umdatul qari sharhin sahih bukhari labarin zaka gani da tsawo yana mujallal na 14 shafi na 219 fadalla al-hadisu ala sihhati nasxi hukm al-ihraq bin-nar ila hukm al-qatl qabla at-tamkin min al-fi'l kaga annabi ya bada umarni a ƙona su kafin a ƙona su annabi sai canza rukuni to wannan kaɗan ne daga dalilan ahalus sunna wanda dalilai tun daga alƙur'ani har zuwa hadisan manzon Allah waɗanda suke nuna cewar ana samun canzawa fasawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta nufinsa amma nufin ta gefen shari'a ba ta gefen ah, ƙaddara da ya riga ya yi ba idan Allah ya ƙaddara abu baya canza shi amma ta gefen shari'a fa Allah yana canzawa akwai hikimar da ta sa Allah yake canzawa wanda daga ciki ya faɗa mana ya ce na'ati bi khairin minha aw misliha duk sa'ilin da ka ji Allah ya goge wani hukunci ya kawo wani to zaka samu na biyun ya fi na farko alkhairi don haka idan aka ce Allah ya ba mu annabi salloli hamsin sai annabi ya koma ya dawo ya koma ya dawo sai aka mai da sallolin suka zama biyar to sai a lokacin ne Allah ya yi izini idan Allah ya izini kuma baya fasawa tun da ya yi izini to daga lokacin sallah ta zama biyar babu mai rage ta hattashin kiyama don haka yasa kafin annabi ya baro gurin sai da Allah subhanahu ta'ala ya gaya masa ah, ma yubaddalu qawlu ladayya ba a canza magana a gabana wannan sallah biyar ne an riga an gama ai lokacin da annabi ya zo ga annabi Musa annabi Musa ya ce kai biyar din ma sun yi yawa ka koma dai manzo Allah ya ce kai kai kai ina jin kunya ina jin kunyar Allah don haka yasa in ka dubi hikimar da ta sa aka rage sallan daga hamsin zuwa biyar kamar abin da ayar a suratul bakara ta faɗa na'ati bi khairin minha aw misliha to Allah ya kawo abin da yafi alkhairi sallah biyar ta fi hamsin da aka ce ta fi alkhairi ta ina abin da yasa aka ce yafi alkhairi saboda waɗancan hamsin ɗin kowace sallah ta ɗaya ne waɗannan biyar kuma kowace sallah ta goma ne kaga wannan sallah biyar ga sauƙi ga lada salloli hamsin ga yawa babu lada ba mamaki ma ba za ka yi sallah hamsin ba don ba kowa zai iya kaiwa hamsin a rana ba to amma idan aka ce biyar ga sauƙi sannan ga lada ashe kaga ya dace da abin da Allah ya faɗa na ati bi khairin minha aw misliha mun zo da abin da yafi alkhairi don haka duk abin da manzon Allah ya faɗa ko da ta hadisi ne wallahi in ka koma alqur'ani zaka samu hujja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما ala Ibrahim, إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب